a yayin da adadin masu dauke da cutar coronavirus yake karuwa a najeriya yanzu haka dai gwamnatin najeriya ta ce ba za ta dage dokar hana yawo ba nan take domin yin takatsantsan da dakile bazuwar cutar a tsakanin al'umma wannan mataki da gwamnati ta dauka da ya zo ne a daidai lokacin da yawan masu dauke da cutar ta covid-19 ya kai 6,175 kawo yanzu dai jihar lagos da ke zama cibiyar kasuwancin najeriya ita ce kan gaba da mutane 2,624 da suka kamu da cutar sai kuma birnin kano da ke zama cibiyar kasuwancin arewacin kasar mai mutane 842 matakin hana zirga-zirga tsakanin jama'a tare da rufe guraren kasuwanci kasuwanci da ya haifar da koma baya ta fuskar tattalin arziki da zamantakewa da ma harkokin addinai musamman a wannan wata na azumin ramadan to koya wannan lamari ya shafi kananan 'yan kasuwa a wannan yanayi sunana hussein ina harkar tukin okada a nan garin lagos babu wani ne wata sana'a da zai faɗa cewa shi wannan abu bai shahe shi ba gaskiya in ba masu sana'ar magunguna ba su ne ya zama dole so yanzu halin da ake ciki babu wani ɗan kasuwa wanda bai jikata ba ko mai mai karamin karfi ko mai babban karfi sakamakon ba a cin kasuwanni kasuwar da ka saba zuwa kullum ka je ka sau yau ba ka sai ba za ka je ka samu ba wata sai bayan kwana biyu wata bayan kwana uku assalamu alaikum sunana alhaji sada mazaunin garin Legas. Domin Allah in aka duba yadda talauci yake a Najeriya da talakawa suke da yawa a Najeriya wani bai zai tashi bai da abin da zai ci sai ya fita ya nemo abin da zai ba iyalansa wani kuma Allah ya sare masa yana da shi to amma mafi akasari waɗanda ba su da shi sun fi yawa jihohin da suka buɗe kasuwanni ana ci sun yi kokari kuma su ma ɗin ba wai an ce a kyale haka nan ba su ƙara ɗaukan matakai yadda za a samu sauki kamar kasuwannin da suke kamar misali in aka yi wannan kaso ta ci yau saboda rage cinkoson jama'a washe gari sai a wata ta ce a kulle wannan saboda na ga anan Legas yawanci ana kasuwanni haka to mu ma muna fatan shugabanninmu na arewa za su ɗauki wannan mataki saboda rage dadadin talauci ga jama'a kana alhaji abubakar muhammad da baban yawo mu ba za mu taɓa mantawa ba baban gida a najeriya domin yau kwanan mu 64 muna kulle ba amo ba lissafi kuma corona abin nan da ake sawa wallahi akwai siyasa ciki domin mun gane amma komi ina komin dadewa za mu ji game da Allah amma a ce musulmi da krista wata kwana 64 a ce ba zuwa masallaci ba zuwa coci wallahi ya kamata shugabanni su taniju. Yanzu haka ma dai mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Abubakar Sa'ad na uku ya ce sallar Idi na bana ba za a gudanar da shi ba a masallatan Idi sai dai a masallatan Juma'a daban-daban domin rage yawan cunkoson jama'a. Babangida Jibrin murya Amurka daga Najeriya.